واهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم wa'yan nan wanda suke danganta kan zuwa ga sunna da jama'a wa yanzu na yurduna a bid'atin kabiratin bid'atin aqafu kuma suna raddi akan bid'a da wata bid'a wanda ta fi da sauki su ma yan bid'a ne to su bid'a ne kuma suna raddi ga wasu yan bid'a din an fahimci wannan ne su ma yan bid'a ne suna raddi ga wasu yan bid'a da bid'an da ya fi da sauki هؤلاء أمثال الأشعرية يو وإنهم مثال أن أشعرية هكذا سكي أم بلي أنيسو amma kuma suna raji da bid'a da tafi wancan bid'an sauki wal maturidiyya da yan maturidiyya wa ghairi da wasu su daga cikin kungiyoyin bid'a din mastamar shehu fa'ilan sanan sai shehu islam ibn taymiya rahimahullah sai shi gaba da cewa wa min haula daga cikin wa'annan idza lam yaj'alu mabtada'uhu qawlan yusarifuna bihi jama'atan muslimin idan ba su sanya abu da suka kiro ba ya zama to wani kauli daban wanda za su rabu da jama'an musulmi da shi yuwaluna alayhi wa yu'adun wanda za su yi goyon baya a gare shi kuma su yi adawa a gare shi a fahimci da kyau wa'annan din da suke raddi suna raddin bid'a su ma ɗan bid'a ne sai su yi raddin bid'a sai su yi raddin wata bid'a da bid'a wacce fi wacce sauki to su din nan idan ba su sanya wata bid'a wanda za su yi soyayya a gare shi yi adawa a gare shi ba kamar su kirkiro wani bid'a wanda in ka rike bid'an su soka in ba ka rike ba su ka misali in ba su yi haka ba na'am kana min nau'i na khata to zai zama to daga cikin nau'i na kuskure Allah subhanahu wata'ala yaghfir lil mu'minina qada'ahu Allah subhanahu wata'ala zai gafarta ko kuma yana gafarta wa mu'minai su ya misali zalik cikin misalin wannan misali na raddin bid'a da wata bid'a ta bid'a sauki tunda sun yi da kan ijtihadi ba sun yi don su gina wata ka'ida wanda za su yi adawa da ita su yi iyayya da ita wa misali ku gane wannan ayi amma ta zama to ka'ida wanda in baka rike ta ba za su kika to lalle wa'annan sun zama to ba su da lada kan wanda ijtihadi da suka yi na'am ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها. شيء يسا suka auka cikin وانا سوا suka auka. da yawa daga cikin salafin umma da kuma shugabannin sun fada irin wannan an samu malamai magabatanmu sun yi raddin biri'a ainihin su ma sun yi amfani da biri'a ne suka yi raddin biri'a da tafi da suka yi raddin ga biri'a da tafi da girma na'am na'am lahum maqalatun qalu hadhihi suna da wasu irin maganganu wanda suka faɗa ta hanyar hajji. وهي تخالف ما ثبت kitabi الكتاب والسنة kuma wannan ya saba ma abin da ya da cikin kitabu wa sunna an gane na'am eh, bi khilafi man wala muwafiqahu sabanin mutumin da ya goyi bayan mutumin da ya goyi baya ko ya soyayya ga wanda ya muwafaka da shi wa ada mukhalifa kuma yayi adawa ga wanda ya saba masa misali in ka saba ma wannan ka'ida ya kyamace ka idan ka goyi bayan ƙa'idansa ya soka don an samu mutum irin wannan to gaskiya wannan ya zama ɗan biriya ba wani uzuri gare shi kuma ya rarraba tsakanin jama'a musulmai kuma ya kafirta ya fasu ƙarfar da wanda ya saba masa a cikin matsala na ra'ayi da ishtihadi kaga da irin wayannan ba a yi musu uzuri ko su wane da yake ma uzuri su ne wanda aka san cewa suna da kyakkyawan manufa ya za mu magana kyakkyawan manufansu ƙa'idar da suka sanya sun sanya ƙa'ida tabbas amma ba su ɗauki ƙa'idan a matsayin ƙa'ida wanda da shi za su yi soyayya ko su yi ƙiyayya ba misali mun gane wannan ko yanzu misali muka ɗauki a sha'ira maganar cewa Allah subhanahu wata'ala yana ko ina idan mutum ya goyi bayan wannan ƙa'idar su za su so shi in ka saba ma ƙa'idar in ma su kafirta ko su ko su bidantar da kai kun gano wannan maganar abin da ya shafi hawari ga abin da ya shafi